Gwamnan jihar Jigawa Umaru Namadi ya dakatar da kwamishina a gwamnatinsa kan zargin badakalar kuɗi. Namadi ya dakatar da kwamishinan kasuwanci Alhaji Aminu Kanta kan zargin karkatar da kuɗi a shirin rabon kayan tallafin Ramadan. Wannan na kunshi na cikin wata sanarwa da kakakin ofishin sakataren gwamnatin jihar Ismail Ibrahim ya fitar, inda ya ce ana zargin kwamishinan da badakala da kayan Ramadan a karamar hukumar Babura. Ismail Ibrahim ya tabbatar da cewa hakan na daga cikin himmatuwar gwamnan jihar wurin tabbatar da gaskiya a harkokin gwamnati. Kanta kamar yadda rahotanni suka tabbatar aboki ne na kusa ga tsohon gwamnan jihar Muhammad Badaru Abubakar. Badaru Abubakar yanzu shine ministan tsaron Najeriya wanda shugaba Tinubu ya naɗa shi bayan hawa karar mulki a ƙasar a ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023.